واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أنقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا يبود قوديا سنتبتك على سبحانه وتعالى مهل التمو وانده رايا مزوع وانا يمتي من البركة يمتي من أسبر أكوك وتنصفر hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallama da garin maka zuwa madina na da shekara 1448 wanda ya daidai da 18 ga watan julai shekara ta 2026 allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara hada mu a wannan majalisi na littafin allah subhanahu wa ta'ala mai albarka majalisin alkur'ani wanda wannan shine majalisinmu na 124 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka rayuwarmu da hasken alkur'ani ya azurta mu da samun shari'a ta musamman daga wannan littafi mai albarka ya sanya shi ya zama mai tafiyar da damuwar mu, mai tafiyar da kuncinmu mai natsar da zukatanmu mai sanya mu a kwakwalenmu annashuwa da walwala ya Allah muna roƙonka dukkan wata albarka da kake ba masoya littafin ka masu ƙoƙarin fahimtarsa Allah ka ba mu dukkan wata falala da wani tagomashi da kake mabayinka waɗanda suka haɗu a ɗakinka ko ɗaya daga cikin masallatai suna ƙoƙarin fahimtar littafinka Allah ka ba mu Allah ka ambace mu a fadarka mai daraja kafin mu ci gaba akwai babban rashi da aka yi na ladanin wannan masallaci malam bukhari Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarta muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya masa gafara ya haskaka kamakoncinsa, ya yadda da ayyukansa ni a sani na da shi na san e, shi a matsayin dattijo mai dattako da natsuwa da kawaici da mutunci da duk wata siffa ta gari wacce in ka gani mutum za ka iya cewa wannan masha Allah mutumin arziki ne Allah ya masa to yanzu malam usman yake kara min wani bayani wanda ban san shi ba wanda ah, sai da jikina ya yi sanyi da na ji wannan bayanin na alkhairi akan wannan bawan Allah malam usman haddasa ne usman hafizahullah <laughs> isnadin ali ne ko malam usman kuma sai katon sabt ne ko ya bani labari yake cewa shekara kamar sha biyar da suka wuce malam babanmu malam sani yakubu allah ya kara masa lafiya ya tambayi mutanen da suke tare da shi tare da shi mamaci kenan cewa da allah daga yanzu zuwa shekara ashirin baya da suka wuce akwai wanda ya taba ganin shi yana rama sallah suka ce babu to ba wannan ba ne kisar ba ta ƙare ba daga shekara sha biyar ɗin zuwa yanzu kuma ba a taɓa ganin shi yana rama sallah ba kaga shekara talatin da biyar kenan ba a taɓa ganin shi a matsayin masubuki ba kana ji a kan magabata to ga wani a zamaninka a anguwarka a matsalacin da kake zama ashe zai yi ashe ba to shi bawan allah nan daga sama ya faɗo bai cin abinci bai zuwa kasuwa bai da iyalai su yana da su to amma aka ya samu wannan falalar shekara talatin da biyar to a samu awa talatin da biyar malamu yanzu akwai a cikinmu wanda rabon shi da a rana ya yi salloli biyar a cikin jam'i a fara da shi a gama da shi ya manta to ga wani a zamaninka shekara talatin da biyar ba mutum ɗaya aka tambaya ba ba biyu ba duk suka ce ba su taɓa ganin shi yana ramar sallah har limit li haza wannan ah, ayar da za ta sauka ko wahayin da zai zo a ce wani mutumin kirki ne tabbas ai babu su amma sai alamu irin waɗannan alamun tabbas muna kyautata ma Allah zato muna kyautata ma wannan bawa na Allah zato cewa alamun nagarta sun gama bayyana saboda zumunci da sallah dai a ce ka shekara biyar sallah bata kubuce maka ba to gaskiya mai irin wannan akwai wata alaƙa babba tsakanin shi da mahaliccinsa. Allah karka sanya rayuwar mu ta ƙare a bada labari ko a sauraro ya Allah ka ba mu damar mu dan kamanta ko dan yaya kai raunin mu yayi yawa Allah mana gafara ka karama kalla na'am hmm mhm. yana Mhm. kunga ya rasu yana shekara 80 khairukum man tsala umruhu wa hasuna amalu sannan a hidimta ma addini agaji da sauran abubuwa na alkhairi shekara 80 to ga yanzu shekara mu abin da aka ba mu labari biyar rabin rayuwarsa sallah ba ta taɓa kowace masa kusan rabi akwai bayan allah a cikin mutane shi ya sa allahi ba kyalkyalin da muke gani mana ba wai haddar ƙwar'ani wane aitab wane wane mahaddaci wane mai rera kara ba waɗannan ne. akwai wasu mutane a cikin al'umma waɗanda suna nan a babu mamaki inda za a ce suwaye za a ce suwaye bayan Allah kaza kaza wanda kake gani ba za ka lissafo da suwa amma kila garin gaba ɗaya alfarmasu suke ci da gaske irin waɗannan da dai ci gaba Allah ya masa gafara karamar karamakallah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله ya a cikinsu ‘yan uwa masu albarka a majalisun da ya gabata majalisi na 123 idan za mu tuna mun koro bayanai masu matukar mahimmanci daga hadisan manzan rahama sallallahu alaihi wasallama waɗanda a cikinsu manzan tsira sallallahu alaihi wasallama yake mana bayani bayani na mai son isar da alkhairi ga al'ummarsa bayani na wanda yake ƙoƙarin ɗora al'umma a kan tafarkin gaskiya daga cikin irin waɗannan bayanai masu daraja masu ƙanshi masu ƙyalli da sheƙi na manzan tsira sallama shine bayyana mana daraja da martaban suratul baƙara aka nuna maka cewa duk wanda ya lizumci suratul baƙara karatunta karanta ta fahimtar saƙonninta aiki da abin da take ɗauke da shi na saƙonni babu shakka wannan yana daga cikin waɗanda zai samu ceto na alkur'ani kuma gaba da haka ma ceto na suratul bakara wanda daga cikin ta tagomashin da waɗanda suka sufanta da wannan siffar za su samu shine eh, suratul bakara da alin amurana su kasance musu haske su zama masu kuma wani gajimari wanda zai eh, kare su daga zafin Eh, yini na kiyama ya zama musu inuwa ta musamman ya kare su ya martaba su ko kuma su kare su su martaba su eh, bayan haka aka ambatan man aka bamu eh, fa'ida ta gaba wacce take da alaƙa da martabar da gidaje suke samu duk lokacin da ma'abotan gidaje suke lizimtar karanta suratul bakara a ciki wanda daga ciki shine shaidan yana falfalawa a guje ya sheka ya arce daga dukkan gidan da ake yawaita karanta alkur'ani a cikinsa wanda wannan yana nuna mana mahimmancin mu rika karanta alkur'ani a cikin gidajenmu kada mu mai da gidajenmu makabarta makabarta mai ta siffanta da shi duhu ta siffanta da duhu to ashe in ana karanta alkur'ani a gidan a gida ana karanta suratul baqara mafhumin hadithin manzo Allah sallama cewa kar ku bai da gidajen ku makabarta kaga ashe gidajen za su haska ku kenan daga hasken mene zahrawan dama daga cikin ma'anon eh, sunayen su bakar da ali burana masu haske da kyalli da shige daga cikin abin da ya kamata mu ambata anan. a ƙarƙashin waɗannan hadisan yana da kyau mu rika sanya karatun alkur'ani a gidajenmu a samu mp3 ko ta waya in za a kwanta bacci sai a ɗana karatun alkur'ani a falo ko a wani waje dai ya zamana in yayi karatu inda ya tsaya aka tashi da safa aka tsayar da shi an jima da daddare in za a yi bacci zai ci gaba daga haka sai ya kasance a duk kwana uku ko ƙasa da haka za a karanta ƙur'ani daga fatiha zuwa milan jannati nas wanda ya nizimci wannan a gidansa ana kyautar zaton haske ya cika gidansa gidan eh, ma'abota gidan zukatansa za su yi taushi za ka ga rashin jituwa a gidan ya ragu za ka ga fushi ya ragu a gidan saboda ne saboda tasirin alkur'ani da albarkarsa wannan falala ce mai girma ka farka daga bacci kana fitowa daga daki a gidanka sai ka ji ƙur'ani yana ana haɓa ni'ima kai ka kwatanta irin wannan da gidan da aka kwana ana kallon fina-finai ana kallon ana jin wake-wake ba zai yi ba wannan akwai alkhairi wasu daga cikin mutane sun jarraba sun ga alkhairin haka na'am a rai da gaske akwai mutanen da na haɗu da su a ƙasashe akwai wani a madina akwai wani a cairo da suke ba mu labarin 'ya'yansu duka sun haddace ƙorani a ƙananan shekaru suke cewa daga cikin abin da suke kyautar zaton ya taimaka shine suna sanya alƙorani ko da yaushe a gida wanda wannan kaɗan ne daga cikin alkhairin da za a iya samu saboda wannan alkhairi na sauraron ƙorani ko ta sanya shi a gida Allah ya samu dace wannan sura suratul baqara eh, ibnu taymiya rahimahullah yana da wata magana akan ta wacce magana tana da alaka da tadabburi ne da nutso akan yadda Allah ya gina wannan sura yana cewa in mutum ya lura zai ga cewa suratul baqara an raba ta gida biyu ne kashin farko yana magana ne akan usuluddin wa usulul ilm ginshiki ko ginshikan ilimi da ginshikan imani bangare na biyu kuma yana magana ne akan rassa wanda ya shafi hukunce-hukunce daga ina zuwa ina sai yake cewa tun daga farkon zalikar kitabu Larai ba fihe hudar lilmuttakin har zuwa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد آية تقريدة سبعين شقاق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد akwai abun mamaki a wannan tadabburin abun mamakin shine ayar farko ba musamman anarta ba alif lam mim sau da haka idan ka cire ta wacce ce ayar farko a babin ma'ana zalikal kitabu sai kuma aka ce maka daga inda aka raba zalika bi annallaha nazzala kitaba bil haqq wa innal ladina salafu fil kitabi la fi shiqaqin bayt ko muna tare kun gane zurfin wannan tadabbur da abin mamaki ne da Allah ya gina littafinsa bari mu kisimi na biyu sai mu dawo ka kisimi na biyu daga nan zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa inna alladhina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id sai aka ce laysa al-bir an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana kaza kaza kaza kaga wannan aya ce dunkulalliya in ka dube ta da ta gama kuma komai na rayuwa na yau da kullum shi yasa ana wucewa sai aka ce ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl wa lakum fil qisasi hayatun da aka je gaba aka ce kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum da aka je gaba yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin nas wal hajj da aka je gaba aka ce wa atimul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi aka je gaba gaba sai aka ce menene Eh, yas'alunaka anil khamri wal maisir wal fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas aka je gaba sai aka zo al infaq hmm? matsalin ladina yunfiquna wa ma anfaqtum kaza da sauransu aka je gaba sai aka ce idza tadayantum bidayn aka ce alladina ya'kuluna riba mu'amalat shikenan sai amana rasulullahi ma unzila ilayhi min rabbihi mu'min to me ma unzila ilayhi min rabbihi alkitab shine abin da ya gabata mun fahimta to alƙawarin da muka yi mu koma ba zalika bi anna allaha nazzala alkitaba alkitab anan wani alkitab ne na wanda aka ce zalikal kitabu amma alifun da ta zalikal kitabu ta sha bambam da zalika bi anna allaha nazzala alkitaba zalikal kitabu wannan alif wallam din abin nan alif wallam ce allati tufidu aljalala wal makana wa izamal manzila alif wallam ce shi yasa wasu daga cikin malaman malaman larabci masana alqur'ani suka ce wannan alif wallam din ita ce ɗaya tilo wacce ta sha bamban da dukkan wata alif wallamun a cikin alkur'ani in ba ta alif wallam ta lafzul jalala ba mun fahimta saboda ita ce alif wallam ta farko kuma tana magana ne akan qur'ani saboda haka tana nuna martabar alkur'ani da kimarsa da fifikonsa da gagarabadancin da siffofinsa da ya siffanta da su waɗanda ba yadda za a yi wani littafi ya siffanta da su kamar yadda za mu zo mu ji anan kusa mun fahimta to zalika bi anna allaha zalar kitabar bil a can kuma aka ce zalikal kitabu la raiba la raiba fihi shine bi anna allaha nazzala alkitaba bil haqq gaskiya ne a cikinsa sau da haka babu shakka babu kokwanto sau da haka mai yasa wani zai yi ta babu a kan ƙwar'ani bayan allah na zala ba bil haq wa innan na talafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id ga anan an ambaci waɗanda ba su imani ba to kuma allah ya ce hudan lil ƙwar'anin nan sai allah ya ce shiriya ce ta musamman ga masu tsoronsa su waɗanda ba sa tsoron Allah su ba shirya ba ne gare su sakatu shirya ce sosai to me yasa ba ambata ba wasu da cin malami suka ce ai asalin magana zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wal kafirin to amma sai aka ba ambata ba kamar yadda Allah ya ce ah, ah, abin nan eh, wa sarabila sarabila taqikumul wa sarabila taqikum ba'sakum Allah cikin ni'imomin sa ya muku tufafin da za su kare ku daga zafi sannan za su kare al'aurar ku daga bayyana ha to shikenan abinda tufafi suke yake yi A yana kare mu daga sanyi kuma to ina yake sarabi la taqikum al-harra wal-bard wa sarabi da ba su ku. to amma sai ba ambata to idan ka ɗauki wannan mazhabar da wannan tahriji na nahawul da larabci sai ka ce to wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'i yana isara zuwa ga wal kafirina da ba ambata ba a lafazzance a nan amma kuma an ambace shi daga ma da aka ce innan kafa kafaru wani alaihim a an zartahun amlantun zirhun layu mun fahimta Allah ya samu dace saboda haka wannan tadabburin na malam ibn tamiya yana da aziz jiddan mai tsada ne sosai in ka duba ginin da Allah subhanahu wata'ala ya ma wannan sura na suratu al-baqarah mun ambaci cewa daga cikin manya-manyan saƙonnin suratul baƙara mene ajiyu manya-manyan saƙonni sai kuka faɗa da yawa sai na ce amma jagora a cikin shi ne guda ɗaya wanne ba network ne babban saƙon suratul bakara <laughs> ba sai an yi tunani ba ga wani abu nan akan matar ba a faɗa tun da muna kusa da fada ba a ƙarisawa kai babban saƙon suratul bakara shine ya za a yi zuciyarka zuciya ta ta miƙa wuya ga Allah Shi ne babban saƙon shi yasa kisar ta farko da aka baka baka labari wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis ba total submission daga shaytan shi ya ce a asjudu liman khalaqta tina to kai karka bi tafarkin sa da Allah ya ce ai nan kawai kai na sawa'un ka san dalili ko baka sani ba kai bawa ne mai biyayya sai aka zo aka baka kissar banu isra'ila da aka kashe wanda aka kashe suka tambi musa ya zami ya ce inna allah ya amurkum an tasbahu baqara allah yana umurtan ku ku yanka sa sai ba su biyayya ba sai suka dinga wa in wa in wa in filosofo eh, abin nan suka dinga kawo tambayoyi na falsafa da abin nan cewa to shanu suna da yawa mu dai a mana bayani kaza kaza kaza da sauransu kaga babu mi kauya shi yasa in ka duba za ka ga wannan kissar ta iblis da kin sujadar da ya yi ga adam da allah ya umarce shi da kissar banu isra'ila da aka ce su yankasa suka kise da suka dinga janzance duka a wani kashi na suratul a aka ambace su kashin farko ka gane ashe daga cikin usuluddin shine ka mika wuya ga Allah duk zuciyar da ba ta mika wuya ga umarnin Allah miƙawa kai tsaye to har yanzu imani bai gama samun zama a cikin wannan zuciyar saboda haka daga cikin hanyoyin da ake gane ƙarfin imani idan Allah ya ce ai kaza ya kake ji idan aka ce manzara masu salon ya ce a yi kaza me ya kake ji wannan ma'auni ne da yake rayuwa tare da kai a cikin zuciyarka wanda cikin sauki za ka iya makanka adalci ka gane nauyin imaninka da nauyinka gaba ɗaya a babin imani da Allah subhanahu wa ta'ala ismi na biyun nan kuma za ka ga duka sauran abubuwan da suka shafi shari'a da abubuwa na rayuwa duka an ambace su ambato wani da ishara wani da talmihi wani da tasri'i ambato na kai tsaye wani ambato karara wani da nuni zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin zalikal kitab Allah subhanahu wata'ala yace wannan shi ne littafi wanda babu kokanto a cikinsa babu shakka a cikinsa hudan lilmuttaqin babu komai a cikinsa face shari'a ga waɗanda suka eh, suka yi imani kuma suka sufanta da takawa da tsoron Allah wannan aya tana da ko wannan jumla ta zalikal kitabu tana da fasarori guda biyu bisa la'akari da a ma'anar zalikal kitabu zalika ishara ce nuni ne ko zalikal kitabu shin wannan ne koko ana ishara ne ga wannan littafin da yake sauka yanzu koko littafin da aka yi alkawarin cewa za a saukar maka in inna sanoki alaika qaulan saqila da makamantansu to wannan sabani ne a wajen malaman tafsiri asalin wannan sabanin ya samo asali ne daga shin zalika mecece ma'anar wai zalika haza ne koko ba haza ba din ishara da zalika yana iya tana iya zuwa da ma'anar haza kamar yadda ishara da tilka yana tana iya zuwa da ma'anar haza kamar yadda zalikum yana iya zuwa da ma'anar haza zalikum hukumullahi ya hukumu bainakum wancan haza hukumullahi wannan shine amma kuma aka ce zalika saboda asalin gundarin ma'anar zalika shine wancan tunda zalika wancan to zai dauki ma'anar wancan shine littafi a wancan littafin a a hadal kitab mun fahimta wanda wannan magana ce ingantacciya daga ibnu abbas da mujahid ɗalibansa kenan da ikrima da abu ubaida alqasim ibnu as-sallam da al'imamun akfash daga cikin malaman larabci suka ce min bibiyi ƙwar'ani akwai inda allah yake ishara da lafazin da yake nuna abu mai nisa amma kuma ana nufin wanda yake kusa ne ma'anar nisan ma'ana ce da take nuna ɗaukakowarsa da martabarsa yayi nisa wajen martaba amma kuma gashi a kusa da kai mun fahimta tuna atainaha ibrahim ala qaumi me ma'anar wa tilka hujjatuna wa hadhihi hujjatuna ko amma ka ce wa tilka hujjatuna da irin su tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq hadhihi waɗannan mun fahimta al bukhari a cikin littafinsa mai daraja sahih muslim yana cewa wa qala ma'mar zalikal kitab ay hadal kitab riwaya daga ma'mar wacce take bada ma'anar zalika ma'anar ita ce hadal kitab saboda haka in ka tashi fassarawa sai ka ce wannan littafin la raiba fihi babu shakka ko kokonto a cikinsa hudan lil tsabar shari'a ce da haske da kyakkyawan jagoranci aka kimtsa a ciki ga waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka siffanta da takawa ma'ana ta biyu zalika isharatun ila ra'id zalika a ɗauki zalika a matsayin nuni ga wanda ba tare da kai yake ba to shi kuma nan, akwai ma'anoni kamar haka ma'ana ta farko annahu arada ma taqaddama inzaluhu alaihi min alquran sai zama zalikal kitab abubuwa ko ayoyin da aka sautar maka ya Muhammad a cikin qur'anin nan to in ka tattara su su ne dai zalikal kitabu la rayba fi su ne dai qur'ani ma'ana ta farko ma'ana ta biyu annahu arada bihi ma wa'ada hu an yi yu'iya ilai fi qawlihi inna alaika kaulin qawlan In na sanulqi alkawari ne Allah ya tabbas za mu saukar maka da zance mai daraja ko zance mai nauyi a akan ma'anar thaqila to an saukar eh an saukar me ke tabbatar da an saukar zalikar kitabu la rayba fi ma'ana ta uku أنه أراد بذلك ما وعد به أهل الكتب السالفة لأنهم وعدوا بنبي وكتاب شكا القورين دا ألا يلي ga al'ummomin da suka gabata da bisharar da aka yi cewa a nan gaba an ambata a cikin attaura an ambata a cikin injila da sauran littattafai cewa akwai annabin ƙarshe mai daraja da zai zo kuma zai zo da littafi to Allah ya cika alkawari gashi ana yana cewa zalikal kitabu la raiba fi ma'ana zalika huwa alkitabu mawrud bi inzalihi wa qad anzalna mun saukar da shi mun fahimta sanin wannan yana da yana ƙara ma fahimtarka zurfi a ayoyin da kake karantawa yanzu in ka ɗauki waɗannan ma'anonin guda hudu waɗanda muka same su daga ƙarƙashin ma'anar dalikar kitab wanda ya fahimci ma'ana ɗaya tasirantuwansa da ya ji an ce dalikar kitab ta sha bamban da wanda shi kuma ya samu ma'anonin nan guda hudu ko uku mun fahimta wanda wannan jama'a yana nuna mana so da yawa idan Allah ya taimaki bawa daidai gwargwadon abin da yake fahimta na ma'anoni da tafsiri daidai gwargwadon tasirantuwa da yake samu daga ayoyin Allah da littafinsa Allah subhanahu wata'ala ce alkitab alkitab littafi asalin kalmar alkitab kalma ce da take nuna taruwan abu da shi da ɗan uwansa ayarin abu ko dangi-dangin abu waɗanda suka yi kamanceceniya da juna a tara su sau da haka yanzu da za ka samu wata abubuwa iri ɗaya ka tara su goma a larabci za ka iya cewa ka tabtuwa ai bi ma'ana jama'atuwa in fahimta a larabci mai siga wa min summiyatil katibatu katibatan rundunar yaki sunan daga cikin sunayenta katiba me yasa saboda dunkulewa da hadewar mayaka a waje daya a karkashin tuta da? mun fahimta wannan wannan lafazi na alkitab suna ne na karara ga wannan littafi mai daraja ah, wanda shi shine bato na farko da Allah subhanahu yi ma littafinsa mai daraja da suna alkitab sunan alkur'ani suna nan da yawa kana eh, da ruh kana da attanzil kana da gasu nan da yawa amma waɗanda suka fi shahara kamar da muka sani zikir da alkitab da alkur'an da kuma mene hmm? alfurkan waɗannan hudunsu suka fi shahara amma baya nuna cewa su kenan wa inna ma kasratu al'asma ta dullo ala sharafi yawan sunaye suna yana nuna darajar mai sunan ne yana nuna matsayinsa ko misalai da yawa misali na rayuwa in kana son mutum sai ka kana ba shi sunaye da yawa ko ba haka ba kana ba shi sunaye da yawa mace ne mace ce ko namiji misali in matar ka ce sai ka ji kana ba sunaye da yawa yau ka bata wannan sunan sunan safiya daban na hantsi daban na yammaci daban na dare daban na'am <laughs> ko yaro yaron da kake so ko yarinyarka da kake so so sai sai ka ji kana mata kana ba ta sunaye daban-daban na dan barkwanci na raha a ke mai dan karkata dan kwali ke mai dan kaza ke yarinyar ka ke mai kaza ke mai kaza sai ka ji kana ta ba ta laqaba da sunaye mabambanta to walil qur'ani al a'la ga wata fa'ida mai tsadar gaske da bai kamata mu wuce ba kar mu manta da ita lafazin alkitab da Allah ya ce zalikar kitab asalin alkitab yana da alaka da rubutu ko alkitaba yana da alaƙa da tattarowa abinda aka rubuta ai an tattaro shi ne aka taskance shi a waje da to lokacin da Allah yake saukar da wannan ayar ga annabi sallallahu alaihi wasallama hal huwa kitab am qur'an kun dauke wuta da ma'anar mu ta yau da kullum da jibril ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ikra bismi rabbika yace ikra qala ma ana biqari ikra qala ma ana ikra bismi rabbika alladhi khalaqa al insana min ala. wannan qur'ani ne ko kitab ne yawa qur'ani ne ga wanda zin mu kara kila masu sauraro su fahimci me nake nufi qur'ani shine abinda ake karantawa shi kuma kitab shine abinda aka rubuta sau da aka sanda jibril yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ikra ai ba a rubuce bane sau da haka abun karantawa ne ba abin da aka rubuta ba mun gane to tun da haka ne yanzu da Allah ya ce zalikal kitab eh zalikal kitab haka ne to amma a salo na yau da kullun kitab ne a lokacin ko qur'an ne qur'an ne karantawa ke to ba kwa ganin daga cikin manya-manyan fa'idodin da zamu samu shi ita ce wannan lafazin na zalikar kitab duk da dama al'ukul mahfusi kitab ne wa inda fi ummil kitabi ladaina la aliyun hakim to amma a duniya fa bai riga ya zama kitab wanda muke gani sai da aka zo aka rubuta aka tattara fa'idar ita ce zalikal kitabu ishara ce zuwa ga aikin sahabbai cewa nan gaba za a zo a tattara ƙur'ani a taskance shi a rubuta shi a haɗa shi a waje ɗaya ga shi har muna karantawa bai na dafata yin musa min daga fatiha zuwa milar jinnati wannan na'am ma farar na soki tare da shi haka na ga ka ɗayin murmushi ka ji daɗin fa'idar ko ba kwa biya ba ذلك الكتاب لا ريب فيه hudan lil larai la raiba fihi ar shine shakka ko ko kwanto ko kuma tababa ko kuma abinda za ta rika waswasi akai ko abinda ƙafa ɗaya a ciki kafa ɗaya a waje babu cikakkiyar miƙa wuya to Allah subhanahu wata'ala ce wannan littafin mene to yanzu ne za mu ji ma'anar larai ba sai malamai suka yi saɓani har zuwa ra'ayi guda uku mu riƙe mu kiyaye saboda muna karanta ayoyin nan kullum ma'ana ta farko sai malamai suka ce huwa nafiyun bi ma'ana nahi bi ma'anan nahi ko nafiyun alladhi yufidu annahi korewa ce amma korewar da take bayuwa zuwa ga hani ya za a yi mai bayani kowa ya gani Allah ya ce larai ba fi wannan littafin babu shakka ko kokonto a cikinsa ma'anar maganar a wannan kaulin ita ce wannan littafin karku kuskura kun shakka a cikinsa ko kun shakka a kansa sawa'un saukarwarsa ko abin da ayoyin suka kunsa ko kuma lafizansa ko jimlolinsa sai ka gane cewa korewa ce aka yi amma tana bayuwa ne zuwa ga mene hannu waɗanda suka tafi akan wannan ƙauli daga cikin malamai masana larabci akwai khalid bin ibrahim al-farahidi da ibnul ambari wannan ibnul ambarin a babin ilimin ƙur'ani ka gaishe shi ka yi masa jinjina ka cire masa hula ibnul ambari ibnul ambari aya min a wajen sanin ƙur'ani ah, suka ce akwai ayi a ƙwar'ani da suke tabbatar da eh, kada a ba zukata dama su shakka akan ƙwar'ani daga ciki waka zalika an zana ilaikar kitab fallazi na atai na kuma na bihi wa min haƙula iman yu'minu bihi ko wa ma ya ji haɗu bi ayatina illal kafirun sai Allah ya ce ne. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تقفه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون هر الله متجب الله يتي وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين Allah ya ce na zarna a laikar anzalna alaykal kitaba a alaihim yanzu wannan ƙur'anin bai isa ya zama mu'jizar da ɗaya tilo ko da ita kaɗai aka samu ta isa ta tabbatar da gaskiyar manzara rama sana saboda saboda wa makunta ta tatlu min qablihi min kitabin jiya annabi sana bai kasance yana karanta wani littafi ba ballantana a ce ai karance karancensa ne ya yi summarizing ya haɗe su sannan bai da wani malami ballantana a ce ai a wajen malaminsa wane ya koya sannan wala ta kuku biya mini bai iya rubutu ba ballantana a ce ai masani ne ƙwararre ne wajen rubuce-rubuce idan lartabar matsalon da haka annin sassanan yake makaranci ne mawallafi ne kaza da sauran su da sai a ce ato ai jiya yau ai abin da ya faru ne ya saba shi ya sa da an samu kokonto to din kada a samu wannan kokwanton ne sai aka ce wa makunta ta zumin kablihi min kitab to wannan ma'anar a dunkule ita ce zalikal kitabu la raiba fi tunda alkitab ne mai daraja mai matsayi daga Allah wanda ya siffanta da alkitab to ko bai kamata fi kokwanto a kansa mun fahimta ma'ana ta biyu annama ma'anaha la larai fi la raiba annahu anna fihi hudan babu shakka babu kokonto sai mai sauraro ya ce babu kokonto akan ne akan cewa duk abin yake cikin qur'ani shirya mun fahimta ma'ana ta uku la raiba min annahu min indillah babu shakka ko kokonto akan cewa tabbas daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake saboda haka sai ka ce an kore shakka akan at-talaqqi ma'ana karbarsa kai mai karba karka kuskura kai kokonto akan shi an kore shakka da rudani da ta baba akan abin abinda ya kunsa ba komai a cikinsa sai shari'a an kore shakka da kokonto akan masdarinsa daga wajen Allah yake in fahimta to waɗannan ma'anonin jama'a suna da alaƙa da alwaqf wal ibtida na aya in kuna tunawa a shimfiɗa mu doguwa da muka yi mun yi karatu mai zurfi akan tasirin ina ka tsaya ina ka fara karatu akan ma'anoni ala gafarta mala a karanta mana ma'anonin nan mu Bismillahirrahmanirrahim. alif lam wannan mai kenan zalikal kitabu la raib fihi ko sai ka fara fihi hudan lil muttaqin zalikal kitabu la raib wannan tabbas shine littafin gaskiya wanda Allah ya saukar wanda babu shakka a cikinsa kaga wannan yana da alaka da masdar masdar cewa min indillah to muje so in ka tsaya nan ka ce larai sai ka ce fihi hudan lil kana cewa a cikin akwai shari'a ga eh, kana cewa a cikin akwai shari'a ga masu tsoron Allah me ke tabbatar da cewa shari'a ce a cikinsa saboda min indilla daga wajen alaya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wanda ya halicce mu ma'anar farko na wakati na biyu ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يوه ذلك الكتاب لا ريب فيه wannan tabbas littafi ne wanda babu shakka da kokwanto a kansa ko a cikin lamarinsa hudan lilmuttaqin kuma ƙwar'anin nan shirya ce ga masu tsoron Allah wannan karatun ko salo na tsayawa a nan yana ba da ma'anar talaqi ma'ana tun da lahari ba fihi to ka miƙa wuya sannan yana ba da ma'anar mazmun abin da ya kunsa sai na gaba akwai wani wajahi da za ka iya samu wani akwai akara makalla ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين to ai wala tabkhasu nasa asha ka ka mana dan ka baka tsaya ba muna so a tsaya ne hmm. zalika kitabu haka ne sosai mhm. ba yi ba ba yi wannan ba ko an yi an yi to ok an yi to sai yi eh, to na gaba shi ne zalikal kitab لا ريب فيه نعم بسم الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب أودنا سلون سياوة باب سلن da نونا جلال القرآن ƙur'ani da matsayinsa kamar zalikar end of discussion karshen magana zalikal kitab an rufe an gama magana an kai an dawo to sai ya zama na larai ba fihi duka sharhi ne akan alkitab shi yasa a duk wani abin da za ka iya tunani ƙur'ani ya kunsa to an gama bayanin shi a wannan aya zalikal kitab waɗannan kalmomin da muke gani jama'a ta kunshi sun kunshi gaba ɗaya ƙur'ani lafazin kitab zalikal kitab da yake nuna martabar alƙur'ani da darajarsa in zuciya ta gane sai ta miƙa wuya ta sallama ta yadda cewa shirya ta musamman ta zo daga Allah ta yadda da cewa inna hadal qur'ana da ta hiya aqwam ta yadda cewa wanda babu ƙur'ani a cikin rayuwarsa yana cikin dokar bata daji da duhu sannan kuma zalikar kitab lafazi ne da yake nuna mu'ujizar alƙur'ani in kai la'akari da alif Lahamin da ta gabata to zalikar kitab waɗancan haruffa dai su ne aka yi amfani da su wajen gina wannan littafin to zalikal kitab al-mu'allaf wal mukawwam min hadhihi al-ahruf wanda aka gina shi daga waɗannan haruffa sa ayoyin da malam Usman ya karanta da na zo na je yana karatu innal ladina kafaru bi dhikri suna da muhimmanci nan? لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل كاغسي الله يأتي وإنه لكتاب يدي يديدي ذلك الكتاب لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى سواء الذين آمنوا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وأن بس الإيمان يبجل وأن آيان سنانون مرتبا القرآن كقارا قبا ko kai koma baya a ƙwar'ani allah yake cewa wabil haƙi an zanna wabil haƙi nazar wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا wannan ita ce siffar ma'abota sanin alkur'ani waɗanda suka san cewa Allah ya saukar da ƙur'ani ne bil haqq domin ya tabbatar da gaskiya kuma da gasken aka saukar da shi ne shiryar da ke cikinsa walau an na ƙur'anan suyirar bihil jibalu au ƙutti'ar bihil ardu au kullima bihil mauta ballillahi al'amru jami'a ka ji wannan ayar ba Allah ya ce da a ce akwai wani littafi da a ce akwai wani abin karantawa da za a karanta saboda darajarsa in aka karanta shi kawai sai ka ga dutsen madarkacin nan yana tafiya to da ƙur'ani ne za a karanta da a ce za a wani ya so ya keta ƙasa ta rarrabe a ce wani abu za a karanta ƙasa ta kake ce to lakana haɗar ƙur'an da ƙur'ani da a ce ga wata gawa ana so ta ji magana ko a tayar da ita to da da za a amfani ko ka gane martaban alƙur'ani ko ka gane ƙimar wannan littafin wannan jama'a yana cire ƙwaƙwalwanmu daga duniyar mai da ta ƙur'ani abin rerawa ƙur'ani ba wai kawai a rera ba ne ya wuce nan wa ma huwa bil sau da haka daga cikin masifar da al'umma ta samu kanta a wannan zamanin a ciki mai da hankali zuwa garera ƙur'ani fiye da mai da hankali zuwa abin da ya kunsa masifa ce wannan ba abin sha'awa ba ne shi ya sa sai ka ji ko taruwa aka yi an fi mamakin yanayin yadda makarancin ya karkada muryar fiye da abin da aka karkada muryar a kan shi har wata masifa ka ji ana karatu ana mm, wani mm, a ƙwar'ani ma huwa bilhazin mm, a kan ƙwar'ani masifa ce ƙwar'ani ana yana ƙwari ana wasu surutai wallahi ba ƙwar'ani ba in ka ga mutum yana wannan ko izifi 130 ya haddace bai san ƙwar'ani ba har yanzu walau an na ƙwar'anan su yi rabbi jibali لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله kai kuma yanzu kana ji kana mm kana abin daga cikin masifar da na gani naga wata rana wasu suna karatu wani yana karanta afamin hadal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun mai karatun ko mace ce tana murya mai daɗi wallahi kuma suna dariya suna bin muryar na kalli yanayin kamar kwatsa kwatsatan natsa za ta faɗo ayoyin Allah yana magana a kan masu jin ƙur'ani ne suna dariya su kuma ga su alarmumi suna karatun suna ana karantawa suna dariya wai suna bin murya muryar banza muryar mai ba Allah bai sauka da alƙur'ani din kawai tsabar arera ba e yana so arera wa rattilal tartila amma me zai biyo bayan rerawa inda zaɓi za a bayar gara a samu wanda bai iya rera ƙur'ani ba amma zai fitar da hukunce-hukunce zai tasirantu wannan ya fi soyuwa a wajen allah akan wanda zai rera amma kuma baya tasirantuwa da abin da yake rerawa da haka mun farka daga bacci wannan ƙur'anin ba abun wasa ba ne ko a zo ana bi ana tilawa ana wani mai karfin hadda yadda yake yi ya yi yunkuri ya yi mai ana tar isai zagi ana dariya ƙwar'ani ibn mas'ud wata rana cewa ya ji wani yana karanta ƙwar'ani da sauri kawai saurin da ya wuce misali ya daka masa tsawa ya ce kai wannan wa ma hu shi'ra Allah ya ce wa ma yanbaghila in huwa illa zikrun وقرآن مبين لينذر ولتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافر saurin karatu ba kawai ya ji yana yi ya ce la ta huzzahu hazza shi'ir karka fisge shi yadda ake fisgar waƙoƙi ƙwar'ani Allah ya ce bai koyar da bai sanar da manzan Allah su waƙa ba wa ma huwa bi kauli sha'ir to da ya ce wa huwa bi kauli sha'ir sai ya ce mene sai ya ce mene wala bi kauli kan sai ya ce mene sai ya ce mene tanzilun min rabbil alamin duk inda ka ji ana karatun ƙur'ani kaga ana wannan ka tashi kamar waje duk inda ka ji ana karatun ƙur'ani ana wannan in kana da dama ka ana. din ana tsoron masu sufantuwa da wannan siffar Allah ya cire musu albarkan alkur'ani akwai waɗanda suka yi riganti da rigar alkur'ani amma Allah sai Allah ya zara albarkan saboda irin waɗannan abu ƙur'ani ya wuce ƙur'ani ba abin wasa ba ne ana so kana ji Allah ya ce innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada ويقولون سبحان ربنا إن rabbina وعد ربنا Su kuka suke da lafuza na ban marcewan zukatansu wasu kuma suna ta kabarbari wai ana bin murya wasu yanayin muryan ma ya wuce misali ya kai marhalar haramtawa ma ya kamata makarantan ƙwar'ani su gane ba kowane yanayin murya bane wai ma ake so ba kowane kadawa bane in kaɗawa ta wuce misali ta koma wani babi ya zama music ƙur'ani ba music ba ne hmm? mu wannan waɗanda suka sha ƙur'ani suka ƙoshi sun san ma'anar wannan maganar sun san me nake nufi so yanayin yadda za ka rera ƙur'anin ma ba kawai kai ta rerawa kai ta sama da ƙasa kai ba ka zama ɗan sama jannati ba ne kai ta yi a'a shi ma akwai ƙa'ida ba haka abin yake ba da haka mu gane alarmomi mu farka ƙur'anin nan